sati da satin can da wancan sati duk muna magana akan matsalar da ta shafi tsaro saboda ni saboda shi ai yanayin da ake ciki kusan in ba ku manta ba na faɗa muku ce maganar an zo yaƙin yan ta'adda ce muku wasa kwaikwayo ta ta tabbata ko wata tabbata ba shi wanda shi wanda an ka turo da nuhin ya zo sakwato yaƙin yan ta'adda kwana ne guda sakwato ya komawa ta yadda ta zuwa harka kaza wadda gaba a kashe masa sakwato in kun ga ana ɗauko kilif kilif ana jawaba yan ta'adda an kama ka ƙaryata wasu tsakin bidiyo bidiyo na aka ɗaukowa ana yadawa waɗannan sun ci amana mu ko su ci amana mu ba ban faɗa muku turji ɗan mai gindi an kai ba ban faɗa muku ɗan mai gindi an kai ba jiya wace rana jiya talata kun ga kilif ɗin da turji ya hisuwa ko ku gani ba tsakaninku da Allah wanda aka bi ɗawanta jami'an tsaro na bi ɗace ya isa shi kama abin da turji kai to na faɗa muku uwayen gida a gare muna roƙonka Allah da sunayenka da siffofinka Allah ka gama turji da uwayen gida ne ka gama su kai musu hukunci guda ya Allah in suna shiriwa Allah ka shiryar da su Allah ya sa su gano jinin bayin Allah ba jinin bazana ba Allah ba ka zalunci ba ka yadda da zalunci ba ya Allah muna roƙonka da sunayenka ka kasanta da turji turji ya ci amana al'umma ko da ci amana al'umma ba kuma kai wallahi turji in kun ka lura kun san mace na bai da bambanci da mace in namiji kake ka hito da hidima kana boyo cikin duwatsu can ka hito ka danyi bidiyo yau kana cewa kaza yanzu don Allah bai ce mutanen mulki zalunta ce sun kai ba kaza kuma na faɗa muku ƙarya ta turji kai don haka yana son ya ribanci hankalin wasu masu cewa wai wai zalunta su an kai to ku to ku faɗa mana wai su da turji sannan in ma ya ce wani abu an kai suwa sun kai sojoji sun kai in ba mace kake ba karama da sojoji mana mutanen mulki sun kai ma in da ka ka hito ka hada ma sojoji za ka yi turana kaza kuma wallahi ba sojoji ba ko muna iya kamo in ko sojoji sun ce haka nan don Allah su jaye hannunsu su babu dama mu kai da ɗaliban ilimi tun ni a bambanci ne da mace wanda ka koyo cikin duwatsu muna roƙon Allah ya tona ma asiri masu gidajen ka sun kaɗan ne ma gindi muna roƙon Allah ya ƙara tona musu asiri na haɗa muku akwai turzan birni sakwato akwai su zamfara duk wanda ka muhawara ya kai murtala da kotu na faɗa muku duk wanda ya maganganun ba za ce malamin gana ku ya cika kaza ku ce ranka ya daɗe kowa doka na hawa kai shi kotu a gano in gaskiya ya kai in ƙarya ya kai wallahi abin da ka faɗa muku cikin abubuwan da nake rike da su cikin kashi goma ba kashi guda ba cikin kashi goma ba kashi guda ba saboda mutum na dibin maslahohi turji na faɗa muku ɗaure mai gindi an kai manya sun ka ɗaure mai gindi kuma wallahi babu sadda za a samu zaman lahiya sai an ɗauke harkar tsaro ga waɗanda ake zargi da wasu abubuwa galla turji abubuwa na nan da dama waɗanda wani lokaci zan hito in yi bayanin su wai shin kun san cewa galla turji na faɗa muku sponsorin ne an kai wallahi taimaka ma galla turji an kai ina da dalilai ina da hujjoji ba galla turji ɗaya ba duk sauran 'yan ta'addar taimaka musu an kai akwai wani kasuwar gumin ɗan ta'addar da ake kira haru in ba ku mance ba na taɓa yi muku magana akai ne babban nan in ana magana haru bello turji almajiri na haru yana mallakin kai ne yana da bindiga sama da ɗari biyar ƙarƙashi ne yana da rundunoni jami'an tsaro sun kai wabasa sun ka kama haru da hannu da hannu sun haka shi lokacin da sun haka shi sun haka shi ofis ɗin lamurdi kusan abin da ya faru ƙaramin ministan tsaro ya kira lamurdi ya ce a bata yaro ne an kama yaro ne ya ce mutumin da adda bindiga sama da ɗari da cewa a basu a ya ce eh yana so a bashi shi magana ta girma ko ba ta girma ba aka ce tura yaron ka ya tura yaro ne bashar ya zo ya bada hoto na yasa hannu a matsayin bene an ka ba da haru an haka shi asibiti private an halbe shi da kafa an kai mai aiki an ka gyara mai aiki ne an ka ba shi naira miliyan uku duk ɗan da ya isa ya fito ya karyata wannan magana in hito da parts Musa Kamara ban saba muku magana ce ba akwai maganganun da zan hito da shi kwangila dodo ya ba Musa Kamarawa ta dusa sama da buhu dubu bakwai kuma an ka an kai musu an kai dussar zan faɗi wuraren da an hakaita da lokacin da an hakaita da sadda an ka bada kuɗin wai har wani yazo yana cewa wallahi yaran dodo ku ruha mai asiri wallahi ku rabu murtala bello ku rabu murtala bello a zauna lahiya abin da zan ƙara muku ya kamata ku sani bello turji ku tashi tsaye Allah madaukaki yana ce muna in takunu ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun in kuna jin radadi in bello turji ya halbe ku fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna su wasu a jin radadi kamar yadda kuke jin radadi wa tarjuna min Allah ma la yarjuna kuna fata a wurin Allah abinda basu ba su fata wallahi bello turji ya san abin da yake in yan mutu haka ya san yana cikin bala'i amma kai in bello turji ya kashe ka annabi ya nuna aljanna kai in ka kashe da turdi ka kashe musai ku tashi tsaye ku sai bindigogi domin banza na aka yi muku wasa kwaikwayo da aka yi duk wanda ya ce yana da ya takace shi da ya bello turji tare da kai ya za a bar yaro ba kauye jahili takwali yana wa mutane walakanci maganganun har da kunta da bello turji na yi ba fa da kowa yake ba da wasu malamai yake sakwato wasu yan siyasa ka son a kashe waɗannan malaman don shi aka tura dalla turji kwana biyu kwana uku in yayi magana sai ya kawo wai plan ɗin su a kashe malaman sai a ce sun matsa ma dalla turji don shi dalla turji ya kashe su mu wallahi mun san babu mai mutuwa sai kwana ne sun kare don haka mu abin da muka ca dalla turji in dai ka haihu ga uwarka ka yi bidiyo ka ce murtala bello ka taho wuri ka za mu haɗu hito da hili ka inda ba a gare ka amma kullum kana tumaye tumaye shekaran jiya na faɗa muku bello turji duk inda ya sai ya koma kai kai shi wallahi ya san na san yana komawa kai ya san na san yana komawa gida ne amma da yadda na tona asiri sai zo yayi hauka shi na kun ga yayi bidiyo ya tura wai mutara asalabi ba gida na wai wasu yadda sun ya dauke mu hankali ka kai hari inda aka isko shi shi ya san na sani ya san ina magana da mutanen fakai ya san suna karkashin anyi na bala'i wallahi da mutanen zamfara da mutanen katsina da mutanen sokoto ba su da bambanci da bayi an samu hukkan Allah suna nan suna ta kulle-kulle a shiga nan a hita nan wallahi murtala dalla in kun da ya bar magana akan yan ta'adda ya mutu saboda haka ku yi sauri ku kashe murtala dalla in kuna son a bar wannan magana amma dai in yana raye wallahi bai barin wannan magana wallahi bello turdi ne ba raba shi da matar koli ba magana wai a ce bello turdi shi wa murtala dalla barazana shi yi kaza barazana tana murtala dallo haka barazanar jami'an tsaro wallahi ba ta wa murtala dallo ku kalli wai bello turdi kadibin christopher musa wai shugabanmu mai albarka christopher musa wai Christopher Musa a shugaba ne mai albarka in shugaban kana mai albarka zo ka miƙa wuya gare shi zo ka kana kashe mu mutum sojoji ka ta shugaban ka mai albarka don Allah alama ta nuna kare shi an kai kowa kare shi an kai ba wallahi inda za a ba Christopher Musa dama kwana awa 24 sun yawa ya kamo dala turji amma na haɗa muku wasu anna su ya tashi suna ganin in an kamo da turji zai tona asiri kuma zai tona asiri suka bi Rumaniya da kun ji ana ta magana kun ji dala turji kwanan baya yayi maganganu cewa da sunan suna nan birnin Sokoto mun san waɗanda sun ba su kuɗi an sai musu gidaje suna nan cikin Sokoto yanzu ma suna cikin waɗanda sun kai da batin ɗin kwakwalwar wannan yakin da aka yanzu fa yakin ya zama tarihi babu maganar yaƙi wai an juya a bari sai wani lokaci yanzu bai kamata a yi yaƙin ba don Allah sun zalunce ko su zalunce mu ba ya Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka Allah waɗannan mutane Allah ka isa muna gare su Allah ka isa muna gare su wanda sun ka danne mu bello turji gindi yana kashin mu ya Allah ka haɗa hada tsakanin su ya Allah ka sa abin ya koma tsakanin su jami'an tsaron da aka kashe ba su ji ba su gani ba ya Allah musulmi da su Allah ka yi musu rahama Allah ka isa mu kananan jami'an tsaro kuna tura su ana kashe su ga banza saboda in soja ya bada umarni dole a tafi ko da za a mutu ana ta kashe su wallahi ko gwamnatin tarayya ba ta faɗa adadin waɗanda aka kashe cikin jami'an tsaro to muna roƙon Allah ya isan muna muna roƙon Allah ya isan muna dan da turji mun haɗa ma cewa mace take in ba mace take ba yi bidiyo ka faɗi cewa ga wurin da take amma kana tsalle tsalle ka taho kuma don Allah ku dibi yan ƙwarorin mutanen da suka yawo da su duk kuma mutanen ba su kai talatin ba wai wannan jahilan har yanzu haɗin da turji bai kai shekara talatin da biyar ba wai ya gagari jami'an tsaron Najeriya ina intelligence da aggare mu me amfanin ƙwarewar da aggare mu in za a yi faɗa ƙasashe daban-daban Najeriya ta tura zaratan jami'an tsaro amma an zo an ɓata musu suna wallahi duk wani wani jami'in tsaro Najeriya girma ne ya faɗi ga wannan matsala akwai akwai ne ce mana akwai gwamnati Najeriya in ta ce akwai gwamnati sai dai mu ce ta da Turji amma dai gwamnati kan babu gwamnati Najeriya don haka ni duk jami'in tsaron da ya ce yana da yata ta zan hoda mai in kana so in tobe da ya tudar da turji amma magana wai ka zo ka yi surutun banza da ba kauye jahili dan iska ya rika bindigogi yana ba mutane barazana an mai da mutane bayi abu na biyu sai nan jihar Sokoto sakon murtala don daga mai girma gwamna ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah babu abin da zan ce ma illa ka ji tsoron Allah mutane da ka zalunta ka roshe musu shaguna ka roshe musu gidaje wallahi Allah bai zalunci bai yadda da zalunci ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi ta faɗa mana cikin hadisai duk wanda ya zalunci ko da ta guda ta ƙasa sai Allah ya nade ke mai ita har zuwa ƙasa ta bakwai azama ita bisa kai ranar alkiyama mai girma gona baka jin tsoron Allah waɗannan bayan Allah ka zalunce su haka kawai babu dalili ko wani iri don Allah wannan ta'addanci na ko ba ta'addanci ba amma ni abin mamaki mai girma gona kun ji don ya zama shugaban masu bohur na Afirka don Allah babu abin kunya wai ya bada bohol 25 gyaran bohol 25 naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari 200 yanzu waɗanda jiran suka yi haka zo ka ce barayi sai an ce ma barayi na ai wallahi jiran ma su su jira a ce musu barayi rena wayin mutane wai ka san wai abin da aka kira ruhin ɗuwan yan bori don Allah wannan abin kunya shi ɗaya bai ishi gwamnatin sakwatowa wai sai da mai girma gona ya komo yana gyare-gyare? wai ba gyara na an kai ba sabbi na an kai to sabbi na an kai kowane bohol guda miliyan arba'in da takwas muna roƙon Allah ya isa mu mutanen Sokoto muna roƙon Allah ya isa mu mutanen Sokoto wallahi wannan abin abin kunya na ga gwamnatin jihar Sokoto don haka mu abin da muka cewa bayan Allah da an ka zalunta a mai san musu wuraren su wallahi sanadiyar taba waɗannan bayan Allah Allah yana iya da gwamnatin ka ganin da kai yanzu ka samu dama wani waɗan takaitaccen lokaci na kakkamanta akwai wanda ya rika Sokoto tana game da zamfara da Kebbi suna jiha guda ya rika yanzu ya zama tarihi muna roƙon Allah ya sa ka gane muna roƙon Allah ya sa ka gane mutanen gabacin Sokoto to mu yanzu mun samu idanu mu gani mu dai mun san dan da ya haihu ko walakanta uwaye ne wallahi kowane na yana bari ne don haka mu abinda muka ce Allah ya sa mai girma gwamna ya gane in bai gane ba ku yi mai aski kun san aski ku kai shi sararin samaniya ku kasai shi a ka'ida duk wanda ya zalunce ku ko wani naku sai mu abin da muka addu'a shi ne duk wanda ya zalunci al'umma sakwato Allah kana gani ne yana shirya Allah ka shiryar da shi in bai shiriwa Allah kai muna magani ne Allah kai adda karfi kai adda iko ga gwamnatin jihar sakwato nan ta mace mutane ya Allah kai adda ƙarfin da babu mai ƙarfin ka ya Allah ka sa su sassafta ma al'umma in ba su sassafta ba Allah ka mace su da ka mace al'umma ya ku al'umma musulmi ku ci gaba da addu'a kuma duk wanda zai muku wata barazana ku kyale shi wallahi ni abin da nika cewa duk wanda kun kaga ya ce yana iya wani abu ku ce mai ga wuri nan ku ce mai ga wuri nan da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya da duk wani munafikin mai makirci ni abin da nika cewa duk wanda san akwai wani makirci ya kullo in ma shawara za ka ba su a murtala bello ya bar maganganun nan wallahi kama ɓata lokacin ka ban ma amsa shawara ka ni shahada ne ka son in yi cikin wannan al'amari sallallahu alaihi wasallam ce man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna damihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe wurin kare dukiya ta yayi shahada wai don Allah wace lalacewa ba ta sa dan iska ya tara wasu su ke bindigogi ba su wuce su goma ba wai kawai su tattara gari gaba ɗai wai su ce ma gari a kawo musu haraji tsakaninku da Allah yanzu mutane mutanen Moriti ku sai da gode ku sai bindigogi an gwamnatin zamfara ta tambaye ku mista ku sai bindigogi ku ce mata su tambaye kurdi mista ya sai bindigogi wannan wallahi ta'addanci na ku zauna ana ce muku wai wai ku yi hakuri sai kaza yanzu ku diba ku ga wallahi matsalar tsaron Najeriya sai an tashi tsaye matsalar tsaron Najeriya sai an tashi tsaye an samu wasu su ma sun nuna kabilanci yanzu kuna ganin abin da wai rikicin Finlani da Hausa da waɗanda sun kasabba ta'addancin babu yito a yi magana rikicin fulani da hausa sama da shekara ɗari akwai faɗa tsakanin manoma da makiyaya amma waɗanda an gama da rani ya zo abin ya warware an wuce yanzu 'yan siyasa sun yi sponsorin ɗin 'yan ta'adda amma an koma wai yahuda na akwai yahuda kamar waɗanda 'yan siyasa saboda haka maganar sulhu da su bello turdi ba ta taso ba su ne sun hito sun ce ba su yarda da sulhu ba tsakaninku da Allah an ji bello turdi ya ce bai da sulhu ko ba jiya ba amma yana nan yana wawatar da hankalin wasu daga ciki har malamai wai suna cewa zalunta su an kai don haka a zauna da su a yi duk abin da aka basuwa an basuwa bello turdi da kun ka gani wallahi tallahi ina da abubuwan da in na su mutane za su yi mamaki kuma shi ya san na san su wato mutala bello yana rike da wani part wanda wallahi dole na duk wani mara gaskiya dole gaba ne ya faɗi duk wani mara gaskiya